ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون
وقالوا suka ce laula unzila alaihi malak ina ma da a ce an saukar wa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a malaika cikin da shi Allah ya ce wa law anzalna malakan la yaqiya al-amr in dai mun saukar da malaika ai la wajaba al-amr to da al'amari ya wajaba la wajaba al-azab azab azab ce kawai za ta tabbata da kai وهذا سنة الله تعالى في الكفار أنهم قد اقترحوا آية وأنزلت ثم لم يؤمنوا استخسروا بالعذاب سنة ونيدي يسلكوا تتكافئ سكريني Allah ya saukar da wata aya aka saukar da ayar da su yi imani to Allah zai yi tuntuke su da azaba to malayin zaruna sannan ba za a jinkirta musu ba a yi layin malu ba a saurara musu ba a jinkirta musu sun ce sai an kuma musu da mala'ika sannan za su yi imani Allah ce lokacin da kuka mala'ika azaba ta fada to shi ne cewa lau da Allah malakan da ta Allah rajulan da amma za mu sanya shi ya zama mala'ika ai lau an san zani ne malakan da za mu sauka musu da mala'ika to kuma mala'ika ba za mu sauka musu sai dai mu sauka shi da shi a cikin siffa da nan ake yani da ta Allah ملكا لجعلناه على صورة البشر يا وصل يا ولد ملائكة دين مع الصفة لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة صور بنيسة كلمة الله قول كافر إن رأس الأمس الملائكة صور الملائكة وبسيطة كشفة حتى ملائكة إبريل إلى صور النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتبع قصور الرجل سنة كثيرة عادل الكلب كلمة الكلب إبتدي أن كلمة الكلب سورة سورة ولا مسلم تعالى أولئك الكريم كما هو العليم صلى الله عليه وآله وسلم ملائكة سورة الألم بداو عليه الصلاة والسلام شيما تنسك الرسول سورة الألم idan ko da ma kun ce a saukan ku da mala'ika Allah ne ya saukar da mala'ika amma sai ya canza masa kuma a cikin kuma da za su ci gaba da yadda amma ba ka wani zai yi ba wala da ba su da alayhi ma ya yi mu Allah ce da kuma mu ga yi kuma su shafa da kuma da su shafa da kuma ai haram da alayhi ma ya yi kuma abinda sai ku da shafa da kuma su gidan da shafa da alayhi da sai mun gidan su kamar yadda suka yi su gidan da kansu su daga sai su ta gane ba mala'ika kuna amfani kuma a adami ba za su fahimta ba su gane shi wannan mala'ika ne ko wannan adam wannan Allah ta bada ko ta Allah yana kuma mana cewa magana ko na musu mala'ika mala'ika ba su kada mala'ika kuma ba ita ba walau kana fil ardi mala'ika yamshuna wa yu'minuna la nazzalna alayhim min samai malaka rasula kuma shi mala'ika din anan da tsarin da ake masa ba din suna da kuma za iya rayuwa da shi abin da suka ta mala'ika ba za iya rayuwa da shi kamar yadda kake rayuwa da dan uwanka wato na tsarin ka kuma ni'ima ce akan babba ta Allah ya kawo wa annabi manzo har ma masa wata ma kuke jaji ya ce ha kuke jayayya kuke wannan kalmanci da kalmar nan ma ba ya kuma ne da izu ba ta ne da sunan da an kuce da zuwa alaihi ma ya ce wa yake ne da yu'allimu al-kitab wa al-hikmah hakika ba karamar ni'ima ba ce ba karamar baiwa ba ce da wadanda Allah ta bada mata alaƙa ta ke gudu masu da cikin wanda yake na karantar da su kyawun Allah kuma yana karantar da su da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah kuma ya bada labari da yake da ingilanci da wadanda mutane suke yi wa mutum Allah sai ya ce kuma ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
da kuma so kai hakuri ya manta Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai dai a kai ba an yi wa da imani daga baki ka so da da an yi musu wasu wata da za ka za ka ya haya sa da ya ya ka ma ke ya ka shi ma manta Allah kai sai mai da ya ta waya da da bawon ya zo sai ya ce ba kai ba تشرك هي تبتغى ويسير في الارض فيامس بجميع ابايا الاسلام فيامس يا محمد يا اولئك المكذبين المكذبين وقد نفذ التسجيل الجلد مقريك فيامس بجميع ابايا الاسلام معتبرين كنا قد قمت ابراهيم الدعاء بالعقول والفكر لعلكم تتناجون ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين فلهم كبر من الشر وهم ولد تصديق الخير الله تبارك وتعالى آخر هذه الأشياء الأمر وكيف أورثهم الكفر والتكذيب العلاء قلوب إن الله يقادر أن الإسلام يتقيد أنما الله يقادر من العلاء wannan yana nuna cewa waɗanda suke rashin mutuncin da suke iskirancin da ba su samu nasara ba bayan suna kuma ƙarshe wanda aka فقال هدى عن محمد صلى الله عليه وسلم والذي هنا عدد الانسان يسير الى الجلاله سمع الى الذي هو الى الجلاله سوى كان اليوم سمع الجلاله دائما موجود في الاسلام لم كان ادى سمع الجلاله سوى العزيز الذي وهو الجلاله سوى الذي وجراءه ولم يشي الجلاله مباشره سakamakon mai tsiranci halaka sakamakon mai tsiranci dacewa kula billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazimun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yanzu da Allah da ayoyin Allah ku tsiranci da Allah da ayoyin Allah ku tsiranci ku kuma da asali kun kafa ce ma imani da yi wa addinin Allah tsiranci kafin ci na'am قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قلت يا موسى يا محمد لهؤلاء الكفار المكذبين ولن تستعتبين فقد يتعلم الانجيل لمن ما في السماوات والارض نوعي abin da ke cikin sammai da ƙarfi nawa ne لأنها حق وأنها أولاد وبها تتعاطف النفوس على أولادها لو أن الحرم أولادها يقول في تعاطف أبنائها دبت في زوجها وتتبع دبت دبت في أمرها تتبع أنت بالتعليم فلا تعلم فلا تسعى فليك تعلم التي تبدأ لها لأنها تأسف وجهك idan ta sha sanyi amma ta ta su sha biyu da ita ba ta da wata rabin ba to duk wanda a cikin hawa ba ya yi kuma ne su nake ne ka duba ne ka ne duba ka ne da biyar biyar amma da inda ka ka ne da ta tana sauya wa ya wannan ne cikin hawa ba وأحسن الله جدا وزكيا رحمة للحكم يا عباده يوم القيامة ألا يهديك رحمة شفتين لله رحمة فإن جرد بإذن باي راس كان الله يجي كم باي راس القيامة لكن التوسعين يجب أن يتقبل من الله والدنيا تزعم الإسلام يموت وتعني أن يوصلوا لكواكب عمليه لو رأيت التسجيل الثالث يا أبو وكان شيء بعد كتب على نفسه أو كتب على نفسه أو رواية تقول عمر بن الخطاب ولا رواية كما رواية البخاري من الأشياء الأدب ومسلم في كتاب الزوج في كتاب الأدب ولا رواية من عمر بن الخطاب وترانا أنه لو sallallahu alaihi da bayi da yayi sai ga wata mace aka da nuna da ya ci da ana kamar tana shayar mata da aka kawo to shi tana zagaya tana zagaya shi tana da nan da aka ba shi ba ta ta kuɗi sai ta tara shi da nuna ta a cike mana akwai bukata a sha ba a sha ba tana zuwa sai ta ga yaro ta ɗauki wani yaro ba tare da ta kira wani Now, وهي تقدر على ان لا تقرأ ولا تبدي مشروع ليس تجيب ولا تجيب مشروع سوى ذلك ان شاء الله وقام بعباده من هذه الولاده الا تنافس سيئاتها ثمن يجعلنا مرتكبين جدا توسعين على ان جدا رحمه ubangiji zai wa bayan Allah ya wannan matar da take yi wannan ko kuma ta fara haka ba ku da yin wannan riwaya iya a cikin kitab al-Bukhari jama'a wannan yana nuna mana da cin da wani ya rama su ba da ya ba da zai ta zai wani ita dalla dalla da yake da a cikin sai ya yi ba ku da yi a cikin na'am
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار لعل لعل shi yasa yake walau bayan Allah ne mallakar ubangiji ma sakana ilai wa nahar duk abin da yake tabbata ya zauna kalmar sakana tana da ta karba Allah ne wasu suka ce ba ta sakana ai ba ta karba duk abin da yake roƙi dare ko rana ko duk abin da yake roƙi dare da rana ya tabbata duk wata halitta da sani da Allah ne ya ba ka wata me yasa aka ce aka yi amfani da sunan suka ce saboda rahama da jin kai ko ni'ima ta fi yawa cikin yama ne duk ab duk amfani da ta sani gaba da jami'a ba ta samu ma ya bar ma yi ilai wa ta duk abin da dare da rana yake bin da kansa inda a cikin yake wani mutane babu wani kayan da wani Allah amin da
وأسلم ولا تكونن من المشركين قل يا موسى يا محمد أغير الله يتخذ وليا يا محمد صلى الله عليه وسلم عن النور أن تتبع ولي ولا ولينا يا محمد يا يا تقبل الله إكرام أغير الله يتخذ وليا ربا ومعبودا وناصرا ومعينا يدور مع الله بإذن الله وإذن الله بل ولي باطل السماوات والارض مع الجنه غير كبير ما شاء الله من خالقها ومبدئها فهو جليل فهو يطعم ولا يطعم الله تبارك وتعالى شيء يعز وما اعلم شيء يوسف ولا يطعم وقد على شمال من الدين وما اريد ان يطعمون ان الله هو خلاق النور المتين شيء جيد هو قاضي جيد قل يا مسلمين بالمدى هنا اول من اسلم لايوه الايمان ما تسلم تقوى من حقيقه شعور المسلمين يقل على ما وصلنا بعض قلبك من المشروع اسلام امر الله ولا تكونن من المشركين haka zaman to cikin musulmai masu hada Allah da wani tabaraka wata ala wata aya tana nuna mana kada wani ya ji wani uban gida a Allah ba da uban gida shi ne da wani ya tafi da shi ba da wani ya tafi ba da wani ya tafi ba a labarai da mai kamuru ni a hannu a yi wancan biyu daga da wani ya ji da wani allabi da mai kafin لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى لا يرجون إليه. ويعتقون ويؤدي فيه فعلم والشيء يطعم وما ألا له دينا ولا يطعم وأجيب وما يدل إلى وجوه أجل ومتى إذا تبلغت ألا يسألهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولا تنا أن أولكد أن يمر وأسمعنا كل شيء كالكبرك كالكريم يمر وأسمعنا كالكبرك وليك أسمعنا كالكبرك kada ka ɗauka wani ilimi ba ka sarauta wa Allah kada ka ɗauka wani ilimi ba ka sarauta wa Allah wallahi duk abin da Allah ya rubuta maka za ka samu albarka wallahi ka zama ko me za ka yi da tare ba da tare ba da tare ba da tare ba da tare ba dan adam ne ba ba da wannan da ke yi dan adam ba yi shi musa shi da ke yi mauka shi ne ba ta na
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ga ya musu ya muhammadu inni a kafu lallai ni ina jin tsoron ina sai rabbi ya yadda wato na saba wa wani ila mafan tuna ya na bauta wa ga Allah in ni na saba Allah na bauta wa ga shi ba azaba yi ne a cikin ina jin tsoron azaba na ana mutuwa shi ke ranar rashin ta ga ya musu ne ka kana jin tsoron ina ya musu sai ba annabi aka ce ya gaya wa mutane shi kansa ya zama tsoron azabar tashin gidanci sai wani ya san shayi da ya ce shi ma ya fi tsoron wani tsoron da ya zama wani ba ya fi tsoron abubuwan da ba ya fi tsoron da zai kawo saboda wani ya zai kuma ya wuce na fi shirka shirka mutane na sirka ne shi ana sirka shi ma wakaci ne shi ma wakaci ne wanda ba shi ba ya kai wani ba kauka a cikin mutane su kauka su kauka ita sun waye wani musulmi ita sun waye mala'ika da ba da su yin gidan ya fi kuma da mala'ika ba ne ba ka da kuro ko sha ba ba ka da shi ba ne da ka zara da kuma da kace ba ka da kuro ba da ka ta mala'ika da kan titi in dai aka ɗauke ma azabar kiyama in dai an ɗauke maka kiyama in Allah ya tashi ka kiyama ka ba ka cikin azabar kiyama idan ba ka tashi da idan ba ka shiga ka taɓa azabar kiyama amma mutum da azabar kiyama dan Allah su kan da yana jin azabar nan ta kiyama ba ta da jin inda azaba kana garama innaha sa'a mustaqarran wa mustaqarran يزور معكم على أولين الفجر ثم تنتظر كونك يا عذاب يا نهر تسمع الوجه ولا أهلين لو كنت لك حيوم في صلاة وذلك القول المبين وأن وتشير فرق والنجاة البرية وتلقوا والتي موي يغلى في ذكر الله والعذاب قال لك فإلى يوم الحنين لم تسمع خلوصا من الأبرار rayuwar ba ta yi ba yayin da ka mutu Allah ya ba ta ba a yau da ke da ita ba ya ce ba an ba ta shekaru a kansa an yi hasara an tabi duk ranar da aka mai aka kama shi ne ana lissafi ana ɗora mutane ana musu lissafi shi ne da ya fada a kan abin da shi ba Abdullahi da Umar ya yi mafarki ya ce na yi mafarki an samu alayi ya mutu ana ta jefa mutane da jahannama alayi ya ce na kawai jahannama nan kamar wata rijiya irin rijiyar nan tamke ke rijiya wanda wanda ba a mata baki ba haka ake zama mutane kamar na ne ko na tura mutane ne ya ce an zaune da ita a kai da ke na mata يجي بها فقال الأولى يجي أن تنمو فقال لك يا فضل عبد الله فرقان يصلي من الليل ما دلنا ما دلنا عبد الله لو كان يصلي من الليل لا مانع wanda zai yi nuna wani yi su Allah ya fitar da shi daga azaba a cikin rafa يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا لا أشوف المثالي إليه معوني keri keri da ke da kan keri ana hawa kaya Allah ya kai kawo da shi da gani da ya shi ne wannan hawa mawaki da kuma na adalci yau mal kiyama a ranar kiyama kiyama an ce da kiyama kiyama ne saboda a tsaye ake ko ba ba فلا تظلم نفس شيئا ko daya والله أظن في مال الشباب إن كان من مال حرمته خذلته أتينا والله كفى يقوم يا والله يقوم وكفى بنا حاكمين الله يجي وين يتوقع الإنسان وين يتابع لنا صابرين تاني فإذا كلا نفهم وإن الإنسان خير يقول هل تنتهى على يوم وأقوي نفهم فاليوم تتبعي إن شاء الله لذلك يوم نوم إن الله سبحانه وتعالى linzami da gashi gashi aka tinka aka yi mata linzami a cikin su wane ta za ka wanda yake maza Allah ya kona da a baya ya yi tafiya da ɗaya zuwa wani lokaci sai ya juyo muna cikin tafiya sai ya juyo ta koyi a baya sai ya ce ya kula ya kai nan yaron nan saboda yaro bai a lokaci sai Abdullahi da wani ke lafari ka ya Rasulullah amsa maka ya manzo Allah sai aka yi ce da shi gulam Abdullahi da wani ke lafari ka ya Rasulullah koyuyor yapmak. Bana tepkiye ediyorlar. Silahlar diyor. Şimdi koyuyor. Diğer yıllarda karı bakana Allah katıl ki onun için Allah annem kadar diğer yıllarda muamalaka karka şurubunan Allah karka gece dukar Allah ya fadla ve Allah tebarek ve teala ya fadla kemalini. Bismillah. فريد أمامك يا أيها الذين آمنوا سامي شكرا لكي تمام ولا إن يبكي يا الله كل الله كان عليه تعرف على الله من الخير يقوم بشدة فرقتنا على الوجه ركن الفكري الوالد ولاده الله يبارك فيك بجنة الله كذلك بدأ الله لك أنت أتقول أن تتعلم يوم تتعلم الله يبارك dukiya ka kira da ubangiji ka sani cewa Allah shi ya baka wannan dukiya kada kai fada da Allah kada kai fada da masu bin Allah kada kai fada da addinin Allah saboda Allah ya baka dukiya ko Allah ya baka mulki ko Allah ya baka sarauta ko na siyasa ko na gargajiya ko Allah ya baka wani shugabanci ko a kasuwa ko a wajen aiki ka kira da ubangiji akan wannan nauyi da ubangiji ya baka ai wata ta ne da Allah ubangiji ya baka shi kuma kana shi ne kana da kai hukunci da wa duk mutumin da lokacin da yake da wadata da rufin asiri ya tuna da ubangiji yake ake Allah da dukiyarsa wallahi ya rayu yayin da Allah ya nuna masa asara kuma da ta da duk zai tuna shi da rufin ba ba ba ki ce wadanda Allah ya kaddara ya taimaka wa lokacin da yake da kuɗi to su kuma su za su da za su da su na taimaka mutumin da ya je shiga ma'aikata ya ta ɗaukar mutane aiki ya ta ɗaukar mutane aiki ya ta ɗaukar mutane aiki yayin da ya zo yi littaya ai ana wani wani abu shi wani littaya wani aikin gwamnati wani littaya yayin da ya littaya ya wani ya zauna a lokacin da ake cikin ko ba ka bane ba da ba ya yi karfi amma tun da ya yi littaya sai ya yi karfi to ka zo ka zauna ko ba ka daina yi ba ita ce ya littaya wani lokacin da zo maka wani zama yi ba kana ta yi ba wani ma da kudin da ya yi samu shi zai gano amarya a ce a canzawa a yi tayewa bayan ya karanta su ko ba ku ya gwamnati ba ne lokacin da ka tuna da mutane kana cikin gwamnati kana kan mulki yaran da ka daddasa wanda ka dan dauka aiki wanda ka musu aiki wanda ka cikin kawo takarda ka wasu hanya su ne kuma za ka tura yayanka su dauke su aiki su ne kuma za ka tura ka ce kana da yaro a jihar kaza ai gwamnati ka zama yaro ai babban kwamishina da ka zama ai ɗalibin ka ai kai ka taimakawa da masu samun kuɗaɗe ai yanzu shugaban aviation ma yaro ai wanda yake ma ambassador na kasar kuwait ma ai yaro so za ka iya turawa yara ne ma kuɗa da wata yarfani da zakari wa alaƙa ta bishin nan ka ga ka tana da Allah da kuma tana cikin wadata yanzu kuma da ka tsuguna kada inda wanda ta tashi ta ra'ayinka a kan manufarka ai kan kuma dole ne ka shiga wani idan ka kuma kuma kuma guda ne ka suke ba ke to akwai wanda kai kocin ka ka shirya ka taimaka masa lokacin da kake wani ka agaza masa ka buɗe masa hanyoyin samu so a koye siyasa ce sai ka duro shi ka gero shi a san shi a ɗaukace shi har a ba shi dama shi yana buƙatar ka zaɓi a kan to matsalar da suke samu sun nema an hana sun nema an zurfi sun nema an zurfi amma ba su da baya ko ƴaƴan su wallahi ko ƴaƴan su wannan da shi ko ƴaƴan su kana musulmi kana sallah kana kallon ka kana ibada kana zuwa kana kuma kana zuwa kuma amma ba su tunanin ka baya to idan kun tana da kwangi da lokacin kuna cin mana da zai tana da gudu kuma kun tana cin kwangi a shirya sun kuma da kuma da kuma mana da yau gaba ɗaya ka fito da wai waye da dara da ba wai wai ko su ake wani mutum bai da kuke da an yi wannan mutane kawai da su wani wani ba wani ba wani ba wani ba wani ba wani su da ne suke da fitowa su fito a baki su bai su da da da da dawo su fito a baki su bai su da da dawo to ba wani sai ka fi gani wani da ba shi da ake da ne a arewa waye ake ganin bai da kashi ake ganin wanda ake ganin bai zai yi fitowa jama'a su waye shi gaba ɗaya arewa kuma ta baya wanda ya kamata a ɗauka a tsarin ba a san shi ba a tafi da shi ba ya yi ma a yanzu ba ya da zai kawai su wannan mutane ba a kusan da su ba ta zama irin su ba shi yasa da ka sun da kana mallon majhul ba a san yana a tsari ina da Allah lokacin da ke cikin wadata Allah zai tsaya da lokacin da وإذا سألت فاسأل الله إن ذاك تنبيه تنبيه الله فتنبيه وجهه فتنبيه كونه وإذا استعنت فاستعن بالله إن ذاك لمن يمكنه يمكنه الله قد مضى القلم من أمر كان الذي يا ترجوك تنزل أو الذي تسجيل ولو جهل الخلائق أن ينفعوك بما لم يقدر الله تعالى لك da a ce al'umma halitta ga baki ɗaya za su yi ƙoƙarin su amfana da kai da abin da Allah bai kaddara ba lam yabdu wa ni wala musaba wa law jahidu an yadurruka bima lam yuktab ko ma lam yaktabi Allah ta'ala alayhi da za su ta ƙoƙarin su ba ka abin da Allah bai rubuta maka ba ma kadin wa ba za su samu dama ba ban isa ba fa in istata'ta an ta'mala bi sabri ma li yaqini fa'al fa ina bi rayuwa tare da hakuri da yaqini tare da hakuri tana da yaqini kuma da ubangiji da ke a ka addini da kuma ya wa in lam tastati fa'al ko ba za ka iya maka yawa kuma kawai fa in ka sabri alama ta kawo kuma da kake yin hakuri akan abin da ba ka son ka ke yawa ba na wannan ya zama sabu amma ka sani cewa ba ba a cin nasara kai ne duk wanda yake so ya nasara a cikin ya mutu wa anna ma al-kalbi al-farj wa anna ma al-usri yusra bakin ciki yana tare da ku duk lokacin da zaka ba shi bakin ciki insha Allah wa insha Allah da wa ku duk lokacin da ake cikin kunci kunci kunci kunci insha Allah ta'ala in ya aika tarbe shi da akwai wuci akwai zurfi na hadisi ne ba mu hawa ne wai shi da wannan riwaya kuma a cikin ya zama shi na'am
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده الله شيني mai rinjaye القاهر القاهر Allah shine ke da rinjaye sama da bayansa ko ba kuma ne ba kaga cewa alqahir din ma ya wala da fasiya ce fauka alqahir din kun ya bada ma'anar fauka shi Allah shine ke da rinjaye sama da bayansa da baki daya al-munfarid bil tadbiri alladhi yujbiru al-khalqa ala muradihi wanda shi shi kadai yake dabbar al'amura shi shi kadai yake gudanar da al'amura kuma shi ne yake isa ya tilasta halitta a kan duk abin da yake so tabarak wa ta'ala fawqa ibadihi wannan sifa ce ta isti'la daukaka Allah yana sama tafarruda bil ala bil ulu shi kadai ne ba wanda ya fi shi wannan daukaka wa huwa al hakim Allah shi ne mai hikima bi amrihi shi lamarinsa al khabiru mai kuma ba da labari dangane da ayyukan bayansa dalla dalla Allah ne ba da labari ko sai kuma yace قل أي شيء أكبر شهادة haka قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون قل يا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء أكبر شهادة ولا هناك جمع شيئا تقبيل وجه شيئا تبقى من شيئا فقال صلى الله عليه وسلم يا ذكر مكان مكة سرسجي كي محمد أرنا من يشهد أنك رسول الله قالونا مدى وانجا زي ما شيئا يا كي محمد كي محمد الله هو أفضل من ذكر لم يتعلم فقد سألنا عنك اليهود والنصارى قلنا بل يهود والنصارى أنك فزعموا أنه ليس عندهم ذكر سيستشهدون وتزعموا ولو شركوا كان يمكن يعمل صلى الله تعالى عليه وسلم فهو من الذي زي الشافعي في هذا المجال هو هو الذي جدد ولا الطالب جدد الموضوع وعندما يقول اصبر لقد وعندما يجرد اصبر لقد قلت لك شيء على سكت من الآية قلت يا مصطفى شيئا كل شهادة ولا أريد قوتي وشيئا إن كنا لمشيئا حقا جهدي أنك هو أنت من الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت عنها قل الله كشف سأل شيء هو المشيئة وقال أنا عشيرة جريمة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قال الشاهد والله يعلم إنك لرسوله munafukai da suke zuwa a ƙarya su ce wai ana zuwa da aibar da Allah ne a faɗin ƙarya irin wani surutu sauran suna ce a kai masa Allah ne amma a zuciyar su baki da ce a kai masa Allah ne amma wallahu ya alamu innaka la rasuluhu Allah ya sani cewa kai masa Allah ya sani cewa kai mai kai masa kuma wallahu ya shaidu inna al-munafiqina la yakadibun lalle Allah ya shaida cewa munafukan Allah munafukan Allah suke munafukan cewa ni da Allah lakadibuna wallahi ko da yake sai wani yanzu ya ce wai wai wai bai yadda da manzancin manzo Allah ba ko bai yadda da manzancin manzo Allah ba Allah ya yarda da shi kai ne kai karan kada ne misali ke cin musulmi da tsara da gudawa ai duk ba su yadda da wannan mamadu an gane su ne da su yadda da mamadu ba an da za ka biya biya da mamadu ai yana cewa ya da mamadu shi ne ai ya shigo layi to muhammadu ne ba su yadda da shi ba yana sai gare su قل الله شهيد بيني وبينكم الله سكن هو شهيد بيني وبينكم هو شيء شهيد فكان الدين ما تقولون يشهد لي بالحق ويشهد عليكم بالباطل الله زي الشهيد الثاني بكتيان وانا كتيان ويشهد عليكم بالباطل وما الله زي الشهيد سوى وانا كتيان كتيان أوحي إلي هذا القرآن وأجل وحي ونم القرآن لينذركم به دي مبغى الكثير دوتا عن القرآن ليخوفكم به يا أهل مكة ده سورة الدخول بني دوتا عن القرآن يا موسى أهل مكة ومن بلغ يقول موسى القرآن يتكشي يتكشي أنا دوتا عن القرآن أنا ما تشهد أنا أدري gangan da na ce a bani labari da na ce a bani da'awa a yi kira zuwa ga hanyarsa to amma duk wanda ya yi gariya da takardu na da kamar zaman tsawon jihar hadisi ne riwaya imam bukhari hadisi ne imam bukhari kariya kariya kariya ce da ke kariya ce a kan yanci sai bida da cikin yin shi'a su a addinin su ya halatta da kariya da addini a addinin shi yanci masu yin kariya da su da zai iya jama'a ya fa kariya zai iya jama'a ya kariya da babu shi a duniya kamar yadda ibn tafiya ya faɗa shi wannan mutane su ne azzalun da kuma su ne ajhalun da suka kowa ƙarya a duniya ce a saman suka kowa jani ce da rashin sanin addini sai fitina wanda Allah yana cewa nan zan zama a cikin tafiya ma kana ce ma hafiza wa wa'aha wa'addaha Allah ya haskaka kabari Allah ya haskaka rayuwar kirana tana tabbata ga bawanta ya ji zance na ya kiyaye zancen ya kuma bayar da zancen faru ba amini da kai mai faɗi sau da yawa aka samu ne ya ɗauki magana ma da ɗauki magana ba amma wanda zai gaya wa wanda zai bi shi na ne ba da zai zo yana ma bayani ba yana ma bayani ba shi da wata ne yana ma bayani bai gama mai da ba amma kai ka fi shi ma mai da bayani yana faruwa wani ana tsaba mai zance ya gani tinta ne kan malami ya ƙara sa inda zai girma shi ya zama ganewa abin da ake zuwa wanda cikin bayan Allah ko wanda Allah ya zuwa baro ba a min sirri ne na wani ma'afa wa min ko ka ɗauki karatu ko ka kai wanda ya fi ka wani yana zaune yana sauraron ka amma in za a zuba karatu a fi ma ya fi ka ya sa ake ba a tsammanin ya dauke alfahari ba a tsammanin ya rika gani ya kowa ba ma wani cikin wanda Allah ya saka ne ma ana zaune gaban ka suna sauraron ka wani sun cire mata wani cikin da ya yi da ya mafi da yi ya fi da tsoron Allah ya fi da takawa ya fi kusanci da Allah ya fi da fahimtar abin da kake faɗa da amma kai ne kawai Allah ya dora ya bar da yi wa al'umma guda da ta bada da wannan wajibi ne kuma da malami ya rika jin wannan faɗa da zai ƙara wasu tsawaru da kusanci da Allah قالت ثلاث لا يقول عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله والنصيحه للمسلمين ولزوم جماعتهم فان دعوتهم يفيد من وراءهم من ورائهم. wannan abubuwa ne guda uku da zuciyar mumini wato ba ta kushewa da wata kuma zuciyar mumini ba ta wuce ciki samuwar wata aiki da islami aiki don Allah nasiha wa musulmi da zubutar jama'a musulmi me da zubutar jama'a kullum ya zama kana cikin tare da jama'a ɗan uwanka addini ka kana yin da tare da jama'a ba wai zama kai kana da ra'ayi na daban ya saba ma kowa wani zala ce da wasu da wasu ne tana kewayewa har da wasu ne bayan su mai aiki da ta kuma haɗa kai mai aiki da mai ilazi da ibada da wala ko ba ya kuma jiko ne ba su su mara ka ba ya zauna abubuwan da kuke dace da ka tabo da ka taka ka tabo masu yin masu yin ba ya kuma kuma mura ko ba ka kuma kuma shi ko su zo su ba ba ku tafi ne ya zo ko da hadisi da kuma ya hadisi ya hasan sabi ai da kuma ta shaguna na wallahi aliyar da kuma wannan alqur'ani Allah ya turo ni da shi dan kuwa zai wuce da kubbini da ya ku gargadi babban balaga da wanda qur'ani ya ce shi ai da kuka tashaduna annama Allah ya ala ta kuwa yanzu kuna shaidawa ne cewa bayan Allah da akwai wasu allolin da ba ko a Allah bayan Allah ko da Allah tare da shi akwai wani Allah kullu ashhadu maza Allah ka gaya musu Allah ce ka gaya musu ni ba na shaidawa akan cewa anna ma'ahu ilahan cewa Allah yana tare da wani Allah kullum kana fi ni ma alihatun illa Allah la fasadaka gaya musu da a ce akwai wasu allolin ba Allah ba a cikin sammai da kasai wallahi da sun fashe sun lalace da wani ya dan za a kai mutum ne ba a mutum da ya dole ya zama daya yasa ka rabi girman garin nan wasu girman garin nan ba a ce ba ya yi wasu cikin yawa Allah ta ga ya ma masa karau bare ne shi kare sai dai masu taimaka masa amma dai kada ka yi shugaban garin da ba da yi wannan dan adam ke nan to yaya wani zai zo ya hada Allah wai ce ma wai Allah yana da wani abu wai wani bai bayar ba shi Allah ne ke yasan da Allah ne ke ciyarwa Allah ne ke ba lafiya Allah ne ke cewa Allah ne ke rayuwa wai sai wani zai ce wai yana da wani wani wani yin ko ni shi ko da aka kalla wai shi ma da ayyukan yin ka Allah da kana tsammanin da nan da aka wayi gari mana da da yau yi wani bangare wani kuma wani wani wani kuma karan can can can can da zo ya kai shi na san shi ma da wani ya da ya ke Allah ya tsaka da wani abu da za a tuno da da su ne shi da shi ga ta yi a shi na wanda ba ba su a ba shi ka ko gwamna ya je yanzu nan ya tafi ya gaba yi kan ya kera ta ba ya wani ya yi kira maka shi shi ma shi ma shi a zuwa kan wani a yi da ta baka ya wa amma ba su yi da shi da wani Allah ya ce ko zai ta zai ta yanzu yana da garkuwa yana da zai ana da gaba da garin da ta yi wani to wannan da ana ce to ya da Allah sai ko ya fara sa bai karanta shirka ba da shi kuma ma bai ma kamata ya fara bai kamata ba dan bai wato wato zalimi ma ya yi wa ba ya wato ai yanzu wani misali ne na adam ko ga ba da yake da ba ko ba ko ne bari mu ga wani misali ba da ko mi wala da shi da ba ta tarka aure da ya kana yi mu'amala ko ya ko kana zuwa cikin cewa kan kan ya wata da shi kuma kamar ya ce su ne su ba da wani kuma wata ba ne ba ne ce ku ne ba da ka ya kun da ka ya ke da nan ba ka sa ba shi da ba ka sa ba ka ne da Kaga kawai ya wata bayan to Allah ya karba mu shi waɗannan mutanen da yin kan su zama a ɗaɗe wala a da ya musu liman shaida ba abin da Allah ya yi a duniya Allah ya yi shi a duniya yin bana da shi baya da shaida ورأيت الذي كفر بآياتنا وما لا يؤمن إلا من له ولنا أطلع أيما أن كانت إلا من قد أعلى كلا فنكتب ما يقول ويقول إلى الأبد مجدا ولا نكتب ما يقول ويأتي إلى مرجع واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا إذ كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا ألم تر أن أكثر الشياطين على الكافرين تعودهم أزا فلا تعجل عليهم إنما تعد لهم عدا Allah baya kan shirka ayoyi da yawa cikin alƙur'ani ya faɗa bai shirka ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتهته الطير أو تهوي به الريح في مكان سكيك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جعلك لتشرك به ما ليس لك به علم ولا تعلم ولا تطيع ما ضمن ما منك فسجد ذوق ولا يجد ذلك إلا الله الله يتكلم ما ضمن ما منك الدنيا ما منك kiri hula sama da bakar ba haka ko na wani da na suke kai kai wa Allah da Allah ke kawo da su da su amma wa sai kuma da duniya ba arufa in dai alama da duniya ne kace ba ka kusa bar da mu ba dauka su da ya ne amma shi ka ba a ko ba ma sai wani ya sace wani ya lafi cewa wani da shi da hankalinka wani da birni wani da bai wani da hankali wani ya sace wani ya lafi cewa wani da shi ya nauyin ce maka ne kulla a to inna ma huwa ilahun wahid da ya mutu abu bautan ma ya ce shi ne Allah kuma inda ni bari ku kuma shi kuma ne ya bar ranka